sarewa daga cikin wace kabilar ƙasar Nijar ta samu asali. On l'appelle ça la flûte peul, mais en fait Sunanta sarewar Hulani alhali ba ta Hulani ba ce ta makyaya ce ko a kasashen turai da su HOP da sauransu makyaya suna rera sarewa ba kayan kiɗa ba ne na Hulani kaɗai sai dai Hulani sun yi busa ta hatta da bugaje ma suna busa sarewar duk ɗaya ce da wadda zaka gani a Niger da Mali da Burkina Faso da Nigeria kayan kiɗa ne da ake busawa don nuna ƙauna da soyayya da zaman lahiya da kwanciyar hankali ko da buhullata ne ya fadda wata dabbar shi idan ya hau kan dutse yana busa sarewar da zarar dabbar ta ji to za ta fara kuka ta nan ne kuma za ya gane wajen da dabbar ta nuwa tunda wani lokaci ko kwana na iya ɗaukan mutum su kuma dabbobi sai su bi wata hanya. Kuna busa sarewa kuma kuna koya busa ta ya kuke ganin koyonta. abun kiɗa ne da ke da sarƙaƙiya da wuyar koyo in baka da haƙuri baka iya koyon shi ni kuma ban matsa ma kowa ba ya zo ya koya amma idan kana son ka koya har ka matso kusa da ni to babu matsala zan koyar da kai in maka sarewar ka ta kanka in soma baka horo in baka sati ɗaya ka koyi darasin farko da na soma koya maka kahin ka dawo ya kamata a ce ka gane wani abu saboda ita sarewa kowace rana sai an rera ta in ko ba haka ba to ba za ka iya zama gunin merera sarewa ba a yanzu a yamai masu busa sarewa su nawa ne to yanzu dai ana iya cewa a nan birnin yamai in dai ba a cikin ƙauyuka ba nan dai yamai kai ni kaɗai ne sai kuma wani ɗan makaranta da ya so marerawa sai kuma ɗana abdulrazak shi ma ya fara amma dai kuma yana da saura sosai ban ba shi izini ba amma hakan bai hana shi ya rinka tabawa ba watakila ina sa ran cewa zai dawo na ya koyi wasu darussa wanda bai sani ba